barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio kalangu yau studio kalangu tana mai nasurwa inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske kan batun fyaɗe a wannan yanki na mai nasurwa ta kaka za a yi a magance wannan matsala ku rike cewa dai da farko wato batun fyaɗe abu ne ake aikata shi ba tare da yardar mutum ba akan tilasta masa ko kuma ake iya shamata shi ko kuma ake mishe barazana wannan matsala ce kawar wani bincike na enfa ya yi a shekara ta 2021 ɗaya inda ya bayyana cewa batutuwan da suka shafi cin zarafin mata a cikin rayuwa ya kai kashi 29 da sifili sannan ya shafi mata da kashi 38.2 sannan kuma a bangaren maza ya shafi su da kashi 16.3 batun faɗe annoba ce a cikin al'ummar Nijar inda a kowace safiya mace ana cin zarafinta ya mace kuma ana mata faɗe sannan kuma ta ɗiya macen ake mata auren doli a cewar shugabar kungiyar nan ta kare mata da ɗaya mata a cikin iyalai da ake magana kan batun wato fyaɗe a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar yankin dai difa na da kashi biyar da ɗugu shida a cikin ɗari kashi mafi kankanci a dukkan faɗin wannan ƙasa tamu sai dai sannu a hankali wannan yankin na fama da wasu al'amura na cin zarafi musamman batun fyaɗe matsalar da kuma take jan hankalin magabatan wannan yanki musamman a game da batun faɗe kan ƙananan yara wanda kuma magabatan wannan yanki suke dukufa domin magance ita wannan matsala. Domin tattauna wannan batu na fade a wannan yanki na Minisurwa da kuma yi hanyoyin da za a bi a kawar da wannan matsala. A nan ɗakin magana koko in ce a nan masarauta wato Minisurwa muna tare da wakilin sarki Malam Bulama Kacalla Kacallu wanda ke wakiltar sarki na gode Allah ya saka da alheri. Sannan kuma ina tare da Malam Mustapha Bagudu shekaru wanda yake na ofishin kariyar jama'a service su da Protection kenan na gode Allah ya saka da alheri sannan kuma ina tare da Amadan Kare Malam Ibrahim ɗaya daga cikin mata jagorori a wannan yanki na Menisurwa na gode Allah ya saka da alheri sannan kuma ina tare da malama ko in ce Madan Reki Mani ɗaya daga cikin 'yan mata jagorori da kuma ke cikin wani komiti na kariya na unguwar Jamburu ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma da kamar da na bayyana muku wato batun fyaɗe a wannan yanki na Minisurwa kuma ta kaka za a magance ita wannan matsala. Bari fara da ku wakilin sarki. Shin wannan matsala yaya sarakuna suke kallonta ko kuma ana ya kuke kallon wannan matsala ta fyaɗe da take son ta zama ruwan dare gama duniya? a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to haka ne kamar yadda ka faɗi wannan abubuwan akwai shi mun san da akwai shi kuma babban masala ne wanda yake ciwo mana tuwo a koriya kuma cikin wanga eh, yanda muka ɗauki mataki tunda mu fuskanta akwai wani masaloli wanda yake gudana da an san jifa jifa ake ji amma to ya kasance yanzu abu yana kara yaduwa to bisa wannan mun zamna tare da mai martaba an yi nazari kuma an kirawo duk masu gara an kwatanta musu wanda ya kamata a waya mutane kai bisan kariyar yara da irin wani abubuwan da yake faruwa. Na gode za mu sake dawa da ku a cikin wannan gundarin mahaura barin zo gari ka Malam Mustapha Bagudu shekarau na ma'aikatar kariya ko Service de Protection shin ya kuke kimanta ita wannan matsala a wannan yanki na Menusurwa. To assalamu alaikum. Eh, gaskiya na ji daɗi sosai eh, da wannan dama da aka bamu na mu zo mu tattauna bisa wannan matsalar da take nan tana afkuwa a nan wuraren ita dai matsalar fyaɗe na harko eh, ya kamata a san cewa akwai shi akwai shi saboda kowane lokaci ana samun ƙorafe-ƙorafe eh, nan a fannin sarviskin namu ko wurin justice ko komisariya ko kuma gendarmerie za ka ga mutane suna kai kokensu wani lokaci kuma sai ka iske um, kamar sai abun ya kai wani matsayi sannan ake zauwa lokacin da ba a iya magance shi to a takaice dai abin da za ni iya ita dai matsalar akwai ta kuma tana ɗaukar tana tana sauya fasiyo a lokacin nan kamar ɗauka muku in kuka ɗauki ma statistikin 2020-2021 ba ɗaya suke kamar ga 2023 ba abun yana ba mu tsoro sosai saboda in kuka ɗauki wannan sabon shekara ta 2023 gaskiya abubuwan eh, sai in ce dai sai dai godiya amma dai abubuwan dai gaskiya sun ƙara taɓarɓarewa. kamar an ɗauki wato alƙaluma na ƙasa ana ganin kamar yankin difa musamman ma eh, eh, babu wannan tsanantar waɗannan matsaloli na cin zarafin mata musamman batun faɗi kuma kana cewa a yanzu wannan matsala tana sake salo. eh, kakku manta cewa difa tana cikin wani eh, yanayi na insecurity a da abubuwa ne wanda ba a sani ba a cikin wannan jiha ta, difa ba amma wannan eh, mai ake cewa lokaci da muka tsinci kanmu a ciki na rashin tsaro da eh, na harkan kaman tsaro ya, lalace to abubuwa da dama suke afkuwa abubuwa dama suke abubuwa shine yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa wannan fyaɗen nan saboda mine ne in ka ɗoka yanzu mutane ne suke tasowa daga wani wuri su zo kamar yanzu zan ɗoka maka misali mutane sun taso daga nigeria suka dawo a nan nijar in suka zo kahin suke samun eh, a kula da su kara zube ake zamne don akwai wanda suke amfani da wannan dama saboda su zan kima yara eh, eh, surtu ƙanana ana musu fyaɗe don mutane ne masu rauni mutum ya taso daga cikin wani eh, yanki wata annoba ta tado shi ma wani yaƙi ne ma wata eh, eh, ma wani ruwa wani ruwa ne ko roshi ko kuma ɗansa abubuwa sai ya zo bai da abinci bai da abin sha to wannan dama ce ta wani wanda yake da ɗan abin shi ya amfani da shi saboda kaga ya yi ma wannan yara na gode malam mustapha za mu zo mu tattauna a cikin gudarin wannan mahara musamman kan wannan matsala ta faɗi a wannan yanki na minisurwa eh, madan kare malam ibrahim an san da kuna ɗaya daga cikin mata masu faɗa a ji a wannan yanki na minisurwa shin a matsanki na ɗiya mace ya kuke kallon al'amarin faɗi musamman ma salamu alaikum da hari muna ma studio kalangu godiya da ta kamo akan wannan muhawara wanda ya ci ci muna tuwo a ƙwarya wanda ya dame mu a jihar mu mun gode da wannan mu a matsayin mu na mata abun da muke gani wannan abun abu ne babban abu matsala sabuwa dal wanda ba a san da ita ba me ba a san da ita ba da wannan abubuwan babu su a nan in ka ji ma ne jifa jifa kuma ba saman yara ƙanana ba mm. to yanzu yau lokaci ya sauya yadda ɗan uwana mustafa faɗi zuwan wa'ansu ya kawo suna aikata al'adan da suke yi a can tunda su kaman lejan da nigeria wanda suke kusa da mu wannan su ba su ɗauki faɗe a bakin komi ba mm. za su yi faɗe kuma za su sha saboda shari'a mu daban ne to yau ya kai ana amfani da wannan kenan saboda insecurity da muke ciki mutane sun kau da kai ga saman wani abu wannan insecurity shi ya dame mu alhali fyaɗen nan yana nan yana cin guri da yawa mm. saboda sai a muka abu mu mace sai ka ce a ba za ka je ka faɗi ba in ka faɗi ka tona ma gidanku asiri ko ku mm. asiri har ya kai kun ba masu yin ƙarhin sake wannan abu duk mm. wanda baka kai ƙara ba aka nema ma wanda aka ma wannan abun hakkin shi kenan gobe dole zai yi yo kamar eh, yanzu ala misali ita wannan matsala ta eh, fade kamar eh, kin ɗauko zancen mutum a aikata ma nashi sai ke zuwa ya bayyana saboda ka a tona ma iyalinsa asiri shin wannan baki ganin kuma matsayinku na mata jagori tashi tsaye haƙƙin domin ku yi kokuwa ku wayar da kan mutane kan ita illar wannan tabi'a wannan wayar da kai kullum ne ba sahi ba dare kullum ne muke wayar da kai da cewa in ka kai mutumin da ya muka laihi wajen kara neman hakinka ba ka ci zarafin shi ba ne nema ma yaron ne zarafin shi to ka san nan akwai al'adarmu wannan al'adan ita ce ma take danne komi wato ta tawakkali ga Allah ta tawakkali ce an bar ma Allah <laughs> to kuma alhali eh. in ka ce ka bar ma Allah ka ci zalin yaron mm. yanda ya faɗi ne sai abu ya lalace ya kai wani yanayi an kai shi likita likita da ka kai sai ya tambaye ka me ya same shi da hari to a lokacin ake neman su kenan a cikin in ka ji an ce maka yau an yi fyaɗe goma inda gaske ka bibiya an yi ɗari mm. da ket ake faɗin goma to kuma masu faɗin goma nan mutane suna musu wani kallo duk da wayan da kai muke musu sai suke cayo in kace ma ɗan ka yan mata an mata fyaɗe gobe wa zai zo ya aure ta ba su diba ga consequence kar aje ta zama tana da ciki juna biyu ko kuma ta ɗauko wani cuta a'a ba su diba wannan duka su dai kawai su kimanta mutuncin su ne shi ne wannan yake bada wahala to ba ku ganin eh, eh, watakila kamar suna da gaskiya gaskiya ba tunda yanayin al'umma yanayin tunanin al'umma har yanzu bai canza ba na irin waɗannan matsaloli a zo a bayyana su ta yadda za a samu hanyar da za a magancewa ni abin da yasa na ce muka bai su da gaskiya in su ba su iya bayyana ba su faɗin waye akwai societe civil ela ana iya kiran su a ce ga abin da ya faru kai wanda abin da ya faru baka je ba ma ka tsaya a wajen shari'a za a yi shari'a na a ƙari kenan ba su dole ba sai an ce kowa ne kuma ko an ce wani ne wai wani tonin asiri ne ya wuce ka rufa ma wanda ya ma ka fyaɗe kuma ta fito da ciki wa zaka ce mata ciki ai bo me ka ce ran da aka mata faɗin rannan wannan abin ya same ta ni na ga wannan shine rufin asiri mm. da a ce a'a daga baya ba a san a zo ana kame kame ina gode eh, eh, eh, madan zan sake dawowa wajen nake rike mani a matsayin ke na matashiya ya kuke kallon wannan matsala ah, ya ne tana firgita ku abin da yake damu matasa yanzu dai gaskiya harkan faɗi na ci wani tuwa ƙwarya ya zama mana ta'addanci wanda yake hana mu kwanciyar hankali gaba ɗaya yanzu harkan faɗin nan kamar yadda wannan ruwan kare ta ce faɗin nan ana yin shi ana cikin yin shi an san inda ake taya a ɗauki kamar hukunci sai kaga kowa ya danne kamar kwam kana tsaye kai da akai kai da kai magana al'umma ta ga in ka je ka gama manya kamar ka shiga hakin su ne kuma ana kare ana cewa faɗin nan dan me ba a fuddo shi suna ganin kamar in aka bar an ma faɗi an bari a ruwa asiri kamar ganin suke a ruwa mata asiri amma ba a ruwa mata asiri ba tunda na ɗaya akwai cuta yanzu a duniya akwai harkan yoyon hutsarin nan akwai ciki akwai abubuwa kala-kala kenan kawai wanda mutuncin ɗanka ya mishi faɗi gaskiya bai nemi zaman lahiya da kai da shi ba gwara duniya duka ta sani a lokacin da aka yi abu hausawa suke cewa karhe da zahinsa ake dukansa kenan abu lokacin da aka a fito a yi shi a yi hukunci a yi shari'a shari'a ta ba mai gaskiya gaskiyan shi wanda bata ba shi gaskiya ba a hukunta shi a zaman lahiya wasu suna ganin cewa wani bi 'yan matan sukan zama da laihi saboda wani bi kamar shigar da suke yi ita kankanta tana zama matsala ga masu neman su yi faɗi to gaskiya wanda ya ce shigan mace yana sawa ya ma mace faɗi ya so kan shi ne yanzu mun zo lokaci ne wanda bai yayuwa ne ka ce mutum kawai don ka comportement din shi ko ka hukunta shi ka ce wannan dan iska ne ko kuma za ka ma wannan fadi shi comportement in dai ka ka zuciyanka ne sa comportement din mutum bai ya saka ka sa wani a baranka haka mishi fadi. akwai wannan kuma akwai wani fadi ba inda hijabi kake sake da me ya akwai yara kanana wanda suke da shekara shidda ka ga tuju babba ya musu fadi su kuma me aka gani a jikinsu Ah? kuma akwai notijo wanda zaka gani ya tana da shekara uku mutum mai shekara sattin mai shekara uku da ya baya tsuke jikin shi belle a ce ko zaka tsiranci shi mm. zaka ga ya ma ya faɗi sai a yi rufa rufa har ya kai ga mutuwa ma ya ta halaka in kai magana anguwa sai a ce kai baki gare ka a'a yanzu ai muna tare da wani muna tare da wani lokaci kaza a'a muna mutunci da shi ina mutunci wanda nemi ɗanka ya keta ma ɗan karshen mutunci ya ma ɗanka faɗi to yanzu eh, ya kuke ku a matsayin ku na 'yan mata jagoro da kuke cikin kwamiti na sa ido da kula da kare al'umma wani kokari ne kuke yi to gaskiya yanzu muna kokari da dama zan baka misalai kamar kokarin da muke yi mm. na harkar sensibilization wayar da kai mm. akwai na biyu kamar muka zauna cikin biki muna zantawa tsakaninmu mm. abun nan kaza da kaza anan muke yayya da magana kenan kima in kika ji kina iya gaya ma wani da muka haɗu da wani a guri kaza ta samu foro na harkan faɗe gashi gashi gashi mm. a'a ni ma amma ta faɗe to bari mu taimu nemo wani ni kuma kuka zo kuka ci mini wani ne ban na nuna da ku kuka zo kuka gaya mini barantana a neme ni a wajen shari'a ina iya tahiya in gaya ma babba ya tahi kenan su hauda su tun da aikin su ne mm. a yi shari'a da su wanda shari'a ta kada kenan su mishi hukunci. Mm. ina gode zan sake dawa gare ke eh, malam bulama kacallu shin an san da sarakuna suna taka muhimmiyar rawa wajen wadda kan al'umma da ɗaukan matakai na shaidawa hukumomi halin da ake ciki a game da wannan matsala ta fyaɗe eh, kuma eh, wannan ya sa ƙungiyar kyon lafiya ta duniya eh, ta kan hulɗa da sauran majalisar ɗinkin duniya ta kan hulɗa da sarakuna saboda su ne suka yi kusanta da al'umma shin wani kokari ne a nan wannan masarauta taku take yi na ganin cewa wannan matsala an an kifar da ita to mu kokarin da muke yanzu eh, a nan masarautar mu ba wani abu ne illa wayo kai da roƙon Allah cikin tahiyar da muke bayan roƙon Allah abin da muke muna yanda da na kwatanta maka akwai muna tara mutane magabata magabata menene muna samu kamar masu gala ko kuma muna ce a shafi da saktar wayan abubuwa duka muna ba su sani bisan yanda za su je su tunkari al'umma kwatanta musu illan wannan abun kuma ga abin da za su yi bisan shi wannan mana ba su wannan horon muna tahiya kullum ko duk tahiyar da muke sai mun tara mun gaya wa mutane jama'a ga abin da ka karo mu yanzu abin da ba mu sani ba yanzu ya bullo ya wuce karhin mu ga yadda muke tunda mutane sun gani eh, manya in ce sun bar abubuwan da ke rataye a wuyansu ma'ana tarbiyyantar da yara ya bace yanzu ba kamar da ba ne shine yanzu muke tara ma mutane su koma al'adar mu na da muka sani su kama tarbiyyar nan na yara da kyau tunda yana cikin babban abu wanda suke sa yara suke fita hanya tunda rashin tarbiyya ne ke sa su abubuwa eh, to yanzu ita wannan matsala hmm. an taba kawo irin wannan matsala a nan masarauta kuma ya aka yi aka magance ta ana kawowa ana kawowa ko nan baya ma ko wanda aka kawo mana bai wuce ba sati biyu ko wata guda in ce mun ganin irin wannan abubuwa ya faru director man ya zo ba wani abu ba za mu za mu kirawo service competent wanda za mu sa hannu sai mu ce gashi ko police ne ko gendarmerie ne sai mu kirawo sai mu sa hannu su ga abin da suka yi yato eh kuna bibiya wannan matsala saboda wani abin da ke cima eh, uwayen yara tuwa ƙuri'a shine yawanci wanda suka aikata laihin sai a ga an gansu kuma cikin gari suna ta eh, eh, yawo shin kuna bibe irin wannan matsala ku ce hukunci doka ta aikin ta da kamata to wannan ina gani in akwai laifi man an ga mutanen na a gefe tunda mu ba mu ne muke zartar da hukunci akwai wanda muke yake hukunci in ya bari wannan sai laifin shi tunda ya san menene an san muhimmancin wannan abu menene an san girman eh, laifin shi da yake tare da shi tattare da wannan abu kenan nan in aka ce in an bar wani a gefe ya ta yi yawo to mu dai ba wanda ya sanar mana in da ya sanar mana muna mu bi kadu dole ne za mu je mu bi me yasa ne tunda mun san abin da ya aikata ya wuce kari muna mu bi kadu sai mu ce to wannan fa abun tana kawo wani illa daban tunda tana ya ta yi ankuraji sauran mutane su yi ko kuma suna yaya su yan gidan su dauki wani mataki a bisan sauran wannan mutumin ma ya kamata a rike shi dan ma lahiyan jikin shi in ba haka bane tana yi wa a kawo wani abun da ko kuma a je a ji mushi ko ma a kashe shi duk wannan yana faruwa a cikin tahiyar nan to yanzu kamar da waɗannan bangarori ne kuke aiki da su a game da ita wannan matsala ta kokowa da wannan yanayi na faɗi da ke son ya yi kamari a nan mai surwa eh a nan mai ne mun tashi muna haduwa da jus de minor da wayan eh, mai aka cewa eh, service de protection kin yara muna haduwa wani sai muna zanta bisa matakan da ya kamata a dauka tun da akwai wani shekara an ban manta ba muna tare mun samu a college yara ne kankana wanda ba su wuce shekara goma sha hudu sha biyar ba eh, yawanci duka suna ciki da irin wannan muka ce ya kamata a duba a gani yadda tun da muna tare da jirgin minar ya wani mataki ya kamata a dauka bisa gani a tashi a dauka mataki wayanda suka yi wani a hukunta su ganin ma mun nemi ma akwai wani zamani kun ce sanda aka yin kaje kama eh, abin nan eh, ciki kasa abin da yake samun ka mun nemi ma a maida wannan abun tunda abun yanzu vraiment ya wuce inda aka ne duka na gode eh, malam eh, mustapha eh, ya kuke ta yadda aikinku a game da waɗannan matsaloli na faɗi musamman a nan minisruwa to eh, shi dai abin da nake so mutane su gane fyaɗe na horko kamar kisa ne kamar kisa da ya kamata mutane su san menene a fyaɗe. kamar kana son ka ce hukuncin kisa daidai yake da hukuncin a daidai yake ba su da bambanci da wanda ya kisa da wanda ya fyaɗe duka hanyar su guda mm. duk ta su guda ya kamata kowa ya san da wannan babu ruhun asirin da zaka kama yarinyar ka idan aka mata fyaɗe ka kyale ta kuma ina so su mutane su gane cewa fyaɗe ana iya raba shi kamar kashi biyu yarinya wadda bata kai shekara goma sha takwas ba idan mutum ya amfani da ita ko da yardarta ko da ba da yardarta ba wannan fyaɗe ne da yardarta da ba yardarta ba fyaɗe ne saboda yarinya ce bata mallaki hankalin kanta ba e, don ba ta san mi take yi ba ana ɗauka ta kamar yarinya wadda ta kai shekara goma sha takwas ko kuma fiye da wannan shekarun ita kuma sai ta yarda in ta yarda wannan tsakaninku ne amma in bata yarda ba wannan ma shi ma fyaɗe ne don shi ne nake so in ƙara kwatanta mutane yanzu yadda muke ta yadda ayyukanmu a nan eh, a mainisorwa akwai ayyuka da dama da muke kamar yadda eh, representantin shafi da kanton ya gaya muku akwai dispositif da dama ma'ana akwai abin da muke cima a ƙasa le comité de protection komitoci ne na komitoci ne na kariya da maka kakkawa a cikin unguwanni da cikin ƙauyuka kewaye da mainisorwa waɗanda wannan kwamitikin eh, eh, kamar su ne suke eh, diba duka abubuwan da suke faruwa haka faruwa bisa kan harkar yara ko kuma da harka wani fyaɗe sai suna kawo mana rahoto ko kuma suna kira suna ga musu mana ga abin da ake ciki wannan kenan dan kusancewa ana da idanu eh, akwai kuma abin da muke cewa le komite communal na uh, protection shi ma kamar shi wannan yana kula ne da communiquin mai na kaɗe saboda kun san service kin protection yana da competence departmental ma'ana da maini da fulatar da ingilberi duka mun muna intervenir a tsaro mai mm. menna a yanzu ko akwai le comité communaux eh, maini tana da guda ehm, ingilberi tana da guda fulatari kuma tana da guda mm. yanzu kwanan banci ba ma wuce wata biyu ba akwai abin da muke cima le comité de protection judiciaire et juvenile da aka kafa wanda juju na shari'a wanda shafi yara na'am wanda juji ne shine presidentin wannan wannan wannan eh, committee kin don don kusancewa ga yadda muke ta yadda aikin mu aikin mu a tsare yake mun san abin da muke nan muna yi mai kamar yadda kuka dan tabo cewurin eh abu ne yayyawa yawa kuma mutane ne ba san menene muhimmancin fyaɗe ba shi yasa kuke nan kuna ga kamar ana ta yi ana illa fyaɗe illar fyaɗe mm. zan sake dan dawowa kaɗan lalle baka mun tambaya ba amma zan sake dawowa kaɗan shi wanda kuke gani kamar yadda na yadda kwatanta muku ya taso daga cikin wani daji ya zo an maɗe shi fyaɗe shi ganin yake kamar shari'a kamar yadda kare ta ɗan taɓo wurin yadda shari'a ake yi a can wurin da ka je ka ba da kuɗi ko ka kaza sai a saki mutum sai su aza kamar na haka ne sai ka ji mutum ya ce maka kai ko na kai shari'a ko na kashi shari'a ko na kashi karatu na ma kana asi babu abin da zai yi don kenan bai san ne ba eh, ya kamata bai san hanyoyin da ya kamata ya bi saboda ya magance wannan abubuwa don kenan kun ga akwai akwai akwai matsala a wannan wuri don dan in kwatanta muku cewa vraiment nous sommes organisés kamar muna da tsari ne da za mu yi mu kan wannan abubuwa me matsalar ne mm. abu ne wanda yake faruwa wani lokaci tsakanin mutum biyu ko mutum uku kenan mu komi iliminka komi saninka a fannin tahiya in dai ba kiranka an kai aka ce maka wani ga abin da ya faru ba mm. ba za ka iya yin komi ba mm. ko juji ne aka dora shi in dai ba a zo aka ce mishi ga laihin da an kai ba in yana zaune a cikin biro shi ba zai sani me aiki yana faruwa ba don kenan aiki akwai shi ya kamata kuma mu san da cewa akwai aiki ya za ku yi kusanto kenan irin waɗannan matsaloli ganin eh, saboda in ka ɗauki misali ko cikin iyalai yan uwa da yan uwa suna eh, a samu wannan matsala ta faɗi kenan akwai wuya yan uwa eh, wato waɗannan iyalai su zo su tona ma kansu asiri shin wani wace kukuwa ce za ku na ganin mutane sun gane illar da ke tattare da yin fati ko kuma aikata faɗi ga yara 'yan mata ko ma babban shi magance abu ba mutum guda ko mutum biyu yake magance irin wannan annoba ba abu ne wanda na gaya muku yau in ka ɗauka urgence skin ta kai wurin shekara bakwai muna muna rayuwa a cikinta kenan abu ne wanda sani sani ne ya zo ya ya girku mm. kenan magance shi shi ma sai an bi shi sannan a hankali hanyoyin da ya kamata a ce an bi na ɗai kaga ya kamata a ce a waye ma mutane kai wannan shine na farko a waye ma mutane kai kuma shine yau irin haɗuwar da muka yi lalle mutanen da za su saurare shi muna tsammanin cewa za su samu wani abu kaɗan daga ciki da za su amfani da shi saboda kiyaye wannan abubuwa da ke yi da ke abu. Mm, ka Kayan yanzu wajen madan kare shin akwai wani wasu alkaluma da kuke da game da batun fadi musamman a nan mainisurwa kamar adadin fadi da ku yawan fadi da aka samu haka a shekarar da ta gabata ko kuma yanzu a nan an 2023 kamar yawa shekara da muke ciki ina iya bandi da ƙayyadaddan abin ga amma mm. muna iya samun kaman talatin. waɗanda ɗai suka zo a service kin waɗanda an suka zo a service na namu eh. to ina ganin wannan adadi kan kan shi yayi yawa yana kai talatin to akwai matsala eh, a cikin dai 2023 muna muna samun yaro talatin wanda suka zo ɗai a cikin service kin protection yau yau ɗai ma sai da aka yi sai da sai da muka muka irin wannan tattauna tare da abokan aikin mu ga yadda za a yi bari mu a ciwo matsala a ciwo kan wannan mala mustafa anya wannan matsala bata zama kamar mutane za su ci mun saba daga na haka kawai a ci gaba da yi to eh wanga dai waye kai ne dai za a ta yi me kamar da muka na kwatanta maka su masu kare eh, kare ta kwatanta maka abubuwa ne aiki ne kamata a yi ya kamata a zauna kamar da na gaya maka tun da horkon eh, magana ta na ce maka in kana so ka magance matsala ka yarda cewa matsalan tana nan in ka yarda cewa matsalan tana ne sannan sai ka zo ka diba ganto ya ne za ka magance wannan magana amma mutane suna da karancin sani akan wannan fyaɗe ya kamata kuma a waye musu kai su gane miye eh, eh, illa wannan abubuwa kuma ya kamata su gane cewa in suka yi wannan ba wai ruha ma ɗiyansu asiri suke asun tona musu asiri ne na gode malam mustapha bari dawo gare ko madan kare malam ibrahim eh, ni ina so jawo hankali wajen ku kan batun wannan matsala ta fyaɗe wani lokacin kamar yadda malam mustapha ya ɗan ɗago eh, ina ganin ya kamata a matsayinku na mata ku tabbatar da cewa wannan matsala matsala ce kuma idan an aikata ta ga kan ɗaya mata ya kamata doka ta yi aikinta saboda wani lokaci duk matsala abu rashin hukunci na gari kan lahin da mutum ya yi. To, salamu alaikum. Na dawo. Ni a ganina. in aka ce yaro ana nihin yana da uwa yana da uba yau miye ya kawo ƙarancin rashin ɗaukan hukunci ku yi hakuri da abin da zan faɗi maza maza sun jaye hannunsu a kan gidajensu sun bar ma mata gidajensu mace tana cikin gida matakka ce da yaranta duka ƙarƙashinka suke to ya kai lokacin da mace in ina wani abun na zan taimaka su zai yana ma tsoron ya ce mini ba haka ba in shanye in bar shi mm. edikasiyon yara ya kai in sun ga ubansu ba su iya ce mishi komi ko wani abu za su tambaye su sai dai su ce ma uwar ki ce ma baba mu ya ba mu kaza me ya kawo haka rashin sa yaran su a jiki ne kuma uwaye mu uwaye babban laifi yana kanmu ya namiji zai fita mai service ne aiki ko mai kasuwa da sahe sai magariba za ka gani shi me ke uwa da sa har zuwa maranci har zuwa dare kuna tare da yaranki in musu ta yi tallaba ko masu wanda suke ko lekwal suke in sun dawo eh. alal misali an mai tallace ko mai lekwal ce ka san yarkin da take dawo in bata dawo ba ole da ki mata faɗa ubanta in ya zo ka ce mishi gashi boya za ku yi ba a gaya baban wani bi wallahi sai abu ya lalace wani bi gani yake diye shi da ciki gada yake ganin ta alhali ke mace wallahi duk yanda yake take ciki kin sani tunda ke ma mace ce da ta yi wani sauyi ko ta yi wani abu ta kawo wani comportement sabo kin san mi ta fara tunda ke ma mace ce to wannan a fito a gaya ma baban gani yake a baban zai sa hannu ya buge su bai son su ne a lorke baban dan bai son su ne dan su gyaru ne na biyun shi rasin CV miye rashin CV yaron ko zai fita da sa har maranci baka san ma ina yake miye baka san me ya ci ba baka san me ya sha ba ana fadin mace fadin mace hatta yara maza ya yake musu baka san ina ya kwana ba baka san ina ya yuni ba kai da ka san ka tabbatar baka bashi abinci ba zai zo maka yaro a goshewa ya bashi dan me ba abin diddigin yaran mu mu ma nan mun kasa miye kuma na biyu al'umman mu al'umman mu ta rike al'ada wani abu wanda yana ci muna tuwo a ƙwarya sai in tashi in ce bari an ma ɗiya ta fyaɗe zan kai ƙara wajen protection des enfants za a yi katari mu haɗu da wannan zai ce mini a yanda kuke zaune taren nan bai kamata ba kar ki je ki kai alhali shi bai duba kar a je wani abu ya biyo baya sai su ce mini a'a ba daidai mani ai kuna zaune lahiya da mutane wani yanda ruke ta faɗi wani zaman lahiya ne yake tattare da wanda ko hannu namiji ko hannu ya kai kama ka ganshi ba wani zaman lahiya kai da shi to miye har a kai fyaɗe sai ku ce a yi rufa rufa ko kuma sai a ce a'a yanzu in kin kai ma waye zai aure ta da an kai da ba a kai ba lokacin auren ta yi za a aure ta miye na ɓoye abin da ya same mu tun da miye abin da ya same ka kai yarinya ka aka mata fyaɗe yau bakin cikin mu mutum za a mishi fyaɗe za a kawo maka magana za ka tashi ka ɗauka kashi ku je protection daga protection ku wuce justice ana cikin shari'a wanda ake dan shi zai ce kai zai ja ka gehe ce ni na bari kawai a bar magana to wani bi gani suke watakila ko ina ba a zuwa ga wannan matsala sun san ana zuwa kawai za su ce ai sun sasanta a gida an bar magana ah. wani irin sun sasanta mutumin da ya buga kirji zai je ya nemo ma danka haki sai ka ce a wani zai ziga shi kumya ce menene sai ya zo ya ce maka an bari an bari ga Allah ko kuma ya des intervention arbitraire qui se présente menene wanda an mai fada a jini ne shine zai kira ku aje ku muku magana kar ji magana na ya hutu kai in ka hudo magana sai aga kai bakka da kumya bai kamata ba kenan mutane su gane da duk wanda ya ɗauki mari yau ya mare ka ya mare ka gaban mutane dan ya je ya baka hakuri a gida da ma shiru yayi mm. tunda da ya riga ya mare ka me ya fyaɗe yaro yanzu tsakani da Allah yau gwanda budurwa me ya budurwa yau sart ana cewa ba comportement ya dai comportement qui attire les hommes qui attire les garçons menene kin sako kaya Allah ya miki halitta mace ce mu mata ne mu duka namiji miye namiji dole yana da bukatar mace bai da yunwa ya ganki sai ya gama in ya ganki sai ya ce a kan shi abu guda da zai ce wannan yar iska ce bai taba tuna a'a ke tita ba ruwanki kawai sa kayanki kai kenan shi yana da duk strategy duk wata hanya da zai samu ya janyo ki ya nuna miki ba laihi bane ya lallabe ki ya kada ki kenan yanda Mustafa ya wadi komin ita ta yarda battar hankalin kanta shi yana hankalin shi ya san hanyar da ya bi na biyu akwai mutanen da yanda ya ce fyaɗe kama daidai suke da kisan kai daidai ne yake menene daidai suke namiji dottijo kwanaki mai shekara 60 aka kama da yarinya mai shekara uku matsala ce yanzu mi tsakanin shi da Allah na ɗaya bai gani ta a kallon mace saboda ba mace bace yarinya ce miye yayi fusen shi da zai ni wannan kace mini mutumin nan ne ma zan ce maka bai da hankali ga mata ga manya ga komi yarinya karama in ba wani ikon Allah ba da nisan kwana bayan da za a yi tasha mutuwa za ta yi kat ne za ta mutu in ba ta mutu ba ma ba ta anwanuwa kuma mutanen nan ne mutane za su tashi su ce a rufa a yi shiru gashi na protection in aka kai yanda ya ce bana talatin ne in ka bi tsakani da Allah inda kowa zai zo ya faɗi ya hidari tunda sai abu ya ɓaci yarinyar ko ta ayu an yi wani abu daga baya ku je kuna sensibilisation ayi ayi sai ta ce ai ma rannan an mini kaza diya ta haka ya same ta kenan da lokacin ko ba kowa su wannan wallahi kullum ba da idon shi ba suna sensibilisation suna kira mu in ka tayi kullum suna ake yi mutane har fi suke ma wanda basu da wannan kenan ya kamata mutanen nan in ku ba ku iya daukan mataki ku je gurin su mm. kuma uwayenmu uwayenmu uwayenmu ina kiran uwayenmu maza su ɗauki nauyin ɗiyansu saboda wani bi rashin abubuwan me ake cewa bukata wanda eh, shi ne yake kai su mm. saboda yaro yana son me akai akai naira abin bai wuce naira ɗari ba yaro ya tambaye ka kafarce shi kullum in ya fita layi sai a samu wani mai mika mishi ɗari biyar yana jan hankali shi yana wata ran amsa zai yi inda ka kula da yaron ka sa shi abin da Allah ya hore maka ka rike shi a gidanka kuna ci kuna sha ya san miye matsayinka ya san miye darajanka ka koya mishi education mai kyau kenan wannan abun ba zai je yi ba uwaye matsala mu me yaro in ya zo ya maka magana yana so ya maka magana sai ka dalata shi ka tai ka harce shi kana bugun shi alhali wani magana ya dauko muka wani ya kama hannun shi zai faɗi wata kila haka ne watakila haka yazo an samu an samu wannan irin wannan eh, matsala to kai baka saki da shi ba mm. ina zai faɗi maka in muka saki jiki da yaran mu yaran mu abukanan mu ne yaran mu abokanan shawara mai abokanan hira mu ne yau yaro in kuna kowane irin hira da shi budurwa ran da saurayi mata magana bata gaya ma ubanta ba amma za ta zo ta ce miki yau wani kaza ya ce mini kaza to rashin haka din nan sa a jikin nan gani ake wai kaman in ka sa a jikin ka wani abu ne ni ban san ma ni dai ban san yake suke <laughs> ni ba ina eh, eh, gode madam ina gode eh, madam kare in dawo gare rike malama rike shin ku matasa gano wannan matsala tana tana bada tsoro musamman a wannan yanki na menasurwa shin kin taba samun wata yar oke haka ko wata abike ki ta ce wannan matsala ta ci karo da ita ah, a cikin rayuwarta mun sha samu wannan matsalolin matsalolin nan da muke samu kamar yadda wannan mai gidan namu ko kuma za mu ce na masarautar yahudi wannan tonton din namu kamar yanzu al misali mutum zai maka fadi sai ka zo ka gaya mishi in ka zo ka gaya mishi ka kaka din nan aka dauka aka kai gurin pretoxion in aka kai daga an kai bayan nan mutumin nan zai ja wannan ita wanda washi ta bata da ƙarfi sai ya ja ta ya bata wani karan mil wani kuɗi dai ya yi negosiyan ta kawai sai ta zo ta ce miki ta hwasa in ta zo ta ce miki ta hwasa ke kuma alhali an ɗauki magana an kai ta wurin hukuma ko kuma an fara shari'a irin shari'an ta bado kai an kai mutumin ana riƙe da shi sai wata kawai ta zaga ta ce kuna tare da ke da wani ya yi ta negosiyan kina lallashin ki ma kin kiyaye yanzu gashi kuma bata mutuncin ku to dan Allah wani mutunci ne mutu ya nema wanda ma diyar ka fadi wane ne yake son zaman lahiya wanda ya nemi yaronka babu ya saka ma yaronka ciwo da ƙananan da ƙananan abubuwa da ƙananan maganganu babu abin da yake matashi matashiya ciwo kamar mutum ya maka fade ka zanki ganin shi yana yawo kenan mutum kamar ya buge ka yana kayin kuka ne tun da shi na ɗaya ya ɓata maka comportment ɗinka na biyu gashi na yana yawo ba hukunta shi ba kuma baka da galifu kenan amma in dai an ce an ɗauki hukunci na mutumin nan ko wata guda ne minimum aka rike shi a prison za ka ji duka dai ciwon da kake ji ya fara yin sauki daga kin wuce yanzu a gari babu kamar da garin mu karamin garin da kin wuce wani ita wani kaza mata faɗi ina wani a yanzu ya wuce a mota dan wani ne kenan wannan shine babban matsala in har danginta ko yayunta ba su ka zuciyarsu nesa ba suna iya abu da yawa a tattare da su ko ka bata mini kawata ko ka bata ni kai kana yawo don ma'afanka suna da in na wuce ka in suka gani su mini dariya kai in ka wuce a mota ka mini gwaliyo kenan ciwo da yawa ne ka hada da shi uku da uku yanzu shine a cikin faɗin da ake yi yan mata ƙanana yanzu gashi nan babu budurwar da za ta ɗauka a kai ta likita ina ka kai ta aka ta za a ci tara tansiyo akwai matsala an buge ta ne a hana ta kuka kuma kamar yadda aka ce uwayenmu uwayenmu tabbas ba su kula da dokokin da ya kamata su ba maɗiyansu ba ana addu'a tabbas a gari amma aka ce mai ɗaki shi yasa inda yake mishi yoyo uba dai kam an sani uwa da uba su suke da tarbiyya wannan haka nan ne amma uwa ta haifa da tarbiyya tun da ɗiyarka ko ɗanka duka a ƙarƙashinka suke kowane sahe kana tare da su yaron ka za a iya fita tun da sahi sana'a yana dawowa ƙarfe takwas bai da ba har ƙarfe ɗaya ko kuma ka yi sana'a na dubu biyu sai ta yi kama ka naira dubu goma ya an kai a <laughs> baka bi diddigi ba an kama ka dubu goma uba ya na china leburanci kan baba na china leburanci in ya dawo an mishi tuwo mai kyau an aje mishi ci. gobe na ɗauki tala na dubu biyu na kai an ƙara bani dubu goma sai uwata ta ce kai ya kuɗin da ake bani za a ma tara mini kayan ɗaki kuma ai ba a sa abin da yake riskaya ba wanda ya baka yau ya baka gobe yana da wata manufa na gode na gode ina ganin da yake eh, eh, eh, mun kusa karshen wannan mahawara yanzu abin da nike so ya ne za a ƙoƙarin magance ta wannan matsala musamman ma da al'ummar minisura ta ke cin karo da ita da take abu sabo ne abu sabo ne kuma amma yake son ya zama ruwan dare ga maduna malam bulama kacalla kacallu ya za a magance matsalar nan ya zama tunanin da aka za a cewa an mance da shi ma to salamu alaikum eh, kaman yadda da ka tambaya ka an koma tambayanka wanda muke aiki tare da su akwai kaman funiyam kaman eh, unicef suna kawo mana muna fita muna waya mutane kai don eh, yadda ka faɗi ni abubuwan da na gani yadda za a biyo a ciwo kan wannan abubuwa kowa sai ya kawo nashi gudunmuwa kowa daga gwamnati hatta talaka kowa zai kawo ta wani fanni yau in ka ɗauka abin da ya bata mana zama kamar yadda ta kawo ita uwa ta ce ana kawowa su abubuwan da diyanka bata da kama karhinka bai kai ka siyo mata ba amma baka isa ka tambaya ba daga ina ya samu shine kenan inda gushewan tarbiyya kenan tunda gushewan tarbiyya haka nan ne in akwai tarbiyan ba ta ma aminta ta amshi wani abu in ma ta zo kin sai tunda kai baka da shi a wajenka ai ya kamata ka tambaye ta ina ta samu wannan guri ya wani hanya ta bi to wannan duka ba bi diddigin shi wannan ya kamata manya uwaye su bude idonsu su gani su kula iyalinsu su dauki tarbiyyar su dauki girman su abin da yake rata a wuyan su dauka na fanni yanzu guda da yake damun mu yanzu abun zamani ne wanda salula ya zo yake kawo mana cikas <laughs> cikin tahiyar eh, duk tarbiyyar da ake ke eh, rushewa gaskiya yau kana gani mutum da salula ya dina karama wanda ya kamata ta san ma wani abu sai bayan ta je gidan mijinta amma kamata sani ta je gidan miji ta san komi a duniya tana shiga inda inda bai kamata ba wanda har wani samu galaba ko kuma ita mata sa a ranta ta zai ta nemi ta bugaci a yi haka nan to wannan salulan nan babban illa ne wanda tana yiwa a nan gurin nan gwamnati muka tambaya wani ma ya dauki mataki bisa wani eh, abubuwa eh, wani ci gaba mai gina rijiya ne eh eh to yanzu ni na gani gwamnati ne zai dauka mataki tunda suna su yi kripta wani su guri ana a hana a yi wani su guri kar su wuce teknoloji ne wanda an sani wanda an tashi ana dauki mataki wanda za a yi wani gurin kaje ka bude tele baka gani komi Eh, eh, wasu suna ganin ya kamata a matsayin ku na wakilan al'umma kuma mm. eh, hukuma mm-hmm. ku ne na kusa da al'umma ya kamata irin waɗannan aika-aika ɗin a yi hukunci mai kyau ta wanda mm. za a cewa a bugi gawa don mai rai shi mu muna yin shi mm. muna yin shi kin tun da yake mu masarauta sulhu ne aka bata ba ta take shari'a ba inda kamar muna shari'a mu sa mu da zamu yi na'am to ai kuna ai mm. shawarta kuma shawara muna ya bada amma kamar muna ya shari'a <laughs> eh. wallahi mun samu da muke yin shi tunda akwai abubuwa da yawan da yake faruwa wanda bai dace ba mm. don kuma on limite dole ne mu aika can eh, jurisdiction competent wanda za ta eh, duba abun mu kenan mu na abun da za mu yi illa mu bude mu waya mutane kai mu sa mutane su bi kullum kuma bisa wannan aikin muke kullum muna musa yin shi muna sa malamai suna yin fresh suna yin komi dan burma mun gani abun ya lalace ba ma yara kadai ba yanzu manyan ma sun bar hanya yaran ma a bari manyan ma sun bar hanya duk da kaga babba ya bar hanya yaro dole ne ya bar hanya za a tare lalace kenan <laughs> na gode mala mustafa wani kira gare ka wani sako gare ka a game da wannan matsala ta faɗi ana mai nusurwa ganin lokaci yana tafiya abin da ya kamata a yi daidai gwargwado saboda ga magance wannan abubuwa ya kamata a ce shari'a ta ɗauki sandan nan tata da aka bata na duk wanda ya yi laifi a hukunta shi daidai laifin shi wani a tsayar qualification ma'ana kamar a sauyi a ce na wanga ma'aikacin gwamnati ne a'a ya san shi ma'aikacin gwamnati ne ya san shi dan kasuwa ne ya je aikata wani laifi kenan ya kamata a ce eh, justice cikin aikin da take yi ta ƙara yin ta ba a ce ba a yi ba mai a ƙara shi abu in ya riga kai wani yanayi dole sai an ɗoki eh, hukunci mai tsanani na biyu ya kamata a ce dukka wanda za su iya wayar da kai in ma har hula ce in ma radio ne sarakai ne service technique ne ong ne ya kamata a ce a waye ma mutane kai su san menene ake a ciki na gode malam mustapha malam madan kare malam ibrahim wana kira gare ke musamman ga uwaye mata to kiran da gare ne ga uwaye mata su mai da hankalin su saman yaran su saman tarbiyyan yaran su sama yaran su ido na biyu yanda ya riga Mustapha ya faɗi duk wanda aka ma ta faɗe ta kawo ƙara daga baya ta jawo ya kamata masu mahukunta in ma gendarmerie ne in ma komisariya ne ta bi diddigi da wanda ta hana ta zuwan da ita da ta bata shawarar kamata yi a hukunta su duk ran da aka yi hukunci guda aka ce wane da ta hana aka hada aka hukunta su gobe baki take shiga abin da bai saye ki ba kenan hukuncin nan a yi hukuncin nan daidai yadda kowa bai ya zoto ba person ne au de laluwa ba wanda ya yi karhin shari'a da yaron sarki ya yi a hukunta shi yaron talaka ya yi a hukunta shi kenan dole wani zai ji tsoro ya dina. mu shine kiran mu uwaye su mai da hankali su maido tarbiyyar nan su sa ma su ido su hudda son rai akan tarbiyyar yaran su nagode eh, riki eh, mani wani sako gari ke ga matasa musamman na su kiyaye kansu da irin waɗannan mutane da ke da ke su kira da nake wa matasa su ka zuciyarsu nesa in ka ka zuciyanka nesa irin wani abu da ka baya faruwa da kai tunda hausa suke cewa baka da gashi wani baya waka kitson wani ya tsotsi ma ba daidai suke ba bille a ce mutane su zama daya bai abun da gare ki dan ban da karshen ce sai nayi kuma amsa ta biyu addu'a shine ki magance komi da wanda ake basu ake basu suna muhawara da mutanen nan a ƙara basu foro su ƙara gudanar da su manya kuma kan su dibi don sani duk wanda ya lahi a hukunta shi hukunci daidai da lahin shi Na gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mahara tamu wadda ta shafi batun al'amarin faɗi a wannan yanki na Minisruwa wanda kuma wace hanya ce ta kamata a bi domin kawo karshen wannan matsala ta yawan faɗi a Minisruwa. Abin da zamu riƙe shine dai ya kamata masu aikata irin waɗannan munanan ayyuka na faɗi ya kamata doka ta hukunta su ba ji ba gani ga mutanen da su aikata faɗi domin kamar tamkar kisa mutane kuma muna fata uwaye su masu mai da hankali kan tarbiyyar ɗiyansu sannan ya kamata al'umma ita ma ta kawo taimako da wani haɗin gwiwa domin ganin irin waɗannan matsaloli na faɗi a wannan yanki musamman na minisruwa an kawo ƙarshen sa da kuma bayyana dukkan masu aikata irin waɗannan munanan ayyuka na faɗi ga yara ƙanana ga 'yan mata ga samari duka wannan matsala akwai ta na gode malam bulama kacalla kacallu wakilin sarki sannan na samu taimakon malam mustapha bagudu shekarau wanda da yake a ma'aikatar kare eh, mata da yara na samu taimakon madan kare malam ibrahim wadda take ɗaya daga cikin mata jagorori a wannan yanki na minnesota imani wadda take ɗaya daga cikin shugabannin eh, matasa a cikin wannan yanki na minnesota na gudu allah saka da leri ni ne malamin ma'ada tare da malam mustapha ayuba da ya taimaka mana a fuskar injin ci da ku a huta lafiya sai wani sabon